فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين sai annabi salihu ya kawar da kai daga mutanensa bayan ya yanke ƙauna daga amsawarsu ya ce da su ya ku mutane na na isar muku da abin da Allah ya umarce ni in isar gare ku na yi muku nasiha ina mai kwaɗaitar da ku da tsoratar da ku, sai dai ku ba kwa san masu nasiha masu kwaɗayin shiryar da ku zuwa ga alheri da nisantar da ku daga sharri.